ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو السبت شاهد قوة شابيو shekara ta 1439 hijira na muhammad alaihi salatu salam daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da 25 ga watan 8 shekara ta 2018 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya karatu wannan tafiya albarka na sayil bukari. idan yan wa su manta ba muna cikin kitabul magazi باب غزوة الفتح في رمضان سنة ثمان باب اللي كي مغانا كان أن يأكل فتح مكة كما يدى مكة بياني أبايا منين فتح مكة sannan an yi ne a watan ramadan kuma an yi ne a shekara ta takwas bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina mana annabi yana da shekara takwas a madina saura shekara biyu ya bar duniya aka yi wannan yaƙi na fatihu makka yake haddasa abdullahi bin yusuf قال حدثنا الليث قال حدثنا أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله غزا غزوة الفتح في رمضان قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكجيج الماء الذي بين قديج وأصفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر عبيد الله ibn yusuf shine a tillisi malamin imamul bukhari abdullahi bin yusuf ko abdullahi bin yusuf a tillisi kai ma abu waidullahi ba shi kuma daga malamin salais ibn sa'ad al-imam wannan ana ce shi imam malami ne a masu abokin imamu malik shi kuma malamin malamin bukhari ne قال حدثني aqil ko kuma uqail ibn khalid al-aili shi kuma daga sa ibn shihab wannan kuma sananne ne muhammad bin muslim az-zuhri imam az-zuhri kenan yace akhbarani ubaidullah ubaidullah bin abdullah bin utba shi kuma wannan jikan abdullahi dan mas'ud ne ubaidullah ibn abdullah ibn utba shi din utba ibn mas'ud afwan jikan uh, mas'ud kenan utba ibn mas'ud anna ibn abbas akhbarahu karatun da ya kare akan abdullahi da abbas shine malamin na ƙarshe, sahabin hadisin yana gaya mana cewa manzon Allah yayi wannan fatu maka fi shahari ramadan a watan ramadan manzo Allah ya fita daga madina ranar goma ga watan ramadan ya tafi wannan yaƙi shi annabin ya tashi aiki ba ruwansa cewa ramadan ne ko ba ramadan ba wani maganar cewa ai mutane azumi suke yi ana cikin rauni ana cikin kaza a kawai fita aiki alaihi salatu wassalam mu ku kaga karatu ma rufe shi muke a ramadan saboda ba za a zo ko kuma saboda an gina mutane ba a saba ba amma babu wani dalili da ya ce kar a yi karatu da ramadan ko da ke dai a iya yin tawili a ce an ba wa mutane dama su shagaltu da karatun ƙur'ani su yi ta karatun ƙwar'ani a bar karatu na ilimi amma ba wai don bai halatta a yi darasi ba ne a ramadan ba ana yin tafsiri ba shi ma ilimi ne darasi ne so wasu kasashen inda aka ci gaba ake ilimi ba sa wani tsaye da karatu da ramadan sun ma fi yinsa a yi ta daura ilmiya a ramadan don a amfana da wata ramadan din a yi karatu a ciki so ku kwatanta ku ga mun tsaye da karatu watakila wasu ƙur'anin ma ba a karanta ba da imamu malik shi ma yana tsaye da karatukansa amma ya yi ta karatun ƙur'ani kawai kullum duk in ka gan shi mushaf ne a su ƙwar'ani ne a su to a iya cewa an ɗauko wannan sunna daga imamu malik amma shi manzo Allah yaƙi ma ake tafiya da ramadan yaƙi ustaz ka san imani mataki mataki ne Allah ya ba mu babban mataki yace naji ibn musayyabi zuhuri ne wannan ya ce ƙala ɗin nan ƙala wa sami ita nul al-musayib don abla bin abbas bai ce na ji zuhuri ba tun da zuhuri yi almajirin shi ne so zuhuri ne ya ce ibn al-musayyabi ibnul al-musayyib almajirin shi ne kenan zai zama ƙasa da shi tun da tabi'i ne na ji zuhuri ya ce na ji ibnul al-musayyib yana cewa irin wannan abin da abla bin abbas ya faɗa ya daɗa kawo wata riwaya abdullahi ubaidullahi bin abdullahi akhbarahu anna ibn abbas qala sama rasulullah annabi yayi azumi har ma sai da aka gaya mana hatta idza balaga al kadid manzo Allah yayi azumi har sai da ya je wani gudan da ake ce da shi kadid bi fatchi al da kuma wato kasr al me kadid me kadid الماء الذي kudai wa usfan wani ruwa ne kadit din sunan wani ruwa ne kamar yanzu akwai wani ruwa a nan wani kududdufi ana ce shi ne allo ko wani kududdufi a ce kaza to wannan shi ma wani ruwa ne da yake tsakanin kudait ku kula wancan kadid wannan kuma mai kudait bi zammil qaf wa fatshid dal da usman sai da annabi ya daidai wannan ruwan sai ya sha ruwa da ramadan fa ya sha ruwa aftara wa aftara nasu ma'ahu kuma su ma mutane su ga annabi ya daga goran ruwa ya sha sai kowa ya ya afa ruwa ya sha yaushe sha ruwan ƙarfe nan bayan la'asar kamar yadda ruwaya ta zo cikin sayi musulun sai da annabi ya zo bayan la'asar alaihi salatu wassalam a al'asri kamar yadda ya tabbata me ya faru wato tsanani aka shiga malam ga azumi ga yaƙi ga rashin ci rashin sha ga dabbobi ana tafi da su annabi ya ga an galabaita to kuma daman akwai rahusa a shari'a idan mutum yana tafiya ya iya shan ruwa ko wa in kuntum ala safarin ko in kunna kan tafiya za ku iya shan ruwa kuntum marda au ala safarin ba ku da lafiya ko kuma kuna kan tafiya to kaga akwai dalili na mai na tafiya su zai iya shan ruwa ko kai yanzu za ka je kaduna ko za ka je abuja ko za ka je maiduguri ko za ka je katsina in ka ga dama in ka hau hanya kana tafiya in ka ga za ka galabai ta sha ruwanka halal ne amma fa akwai ramuwa a kanka ta shi sa annabi ya sha kaga ya tabbatar mana da wata shari'a ta halaccin mutum ya sha in yana idan yana azumi yana kan tafiya yace falam yazal muftiran hatta salakha ash-shahr ban karatu kenan annabi bai gushe ba yana ta ruwa da aka tafi fatu makkah nan har sai da watan nan ya kare wannan kuma ya zo a cikin sahih bukhari da imam bukhari yayi yi babi in za ku tuna a baya a kitabu saum babun idza sama ayyaman min ramadana thumma masafara babun dake magana akan idan mutum yayi wai azumci wasu kwanaki a cikin wata ramadan sannan kuma sai tafiya ta kama shi su annabi ya sha ruwa kuma ya yi ta shan ruwan nan har watan ya ƙare riwaya ta zo a sunanul baihaqi ta hanyar ibn abi hafsa daga imamu Zuhri rahimahullah yace annabi ya isa makka ranar sha uku ga watan ramadan a wannan riwayar ta imamu Zuhri wanda al bai ya kawo a cikin sunan annabi ya isa sha uku ga ramadan ya isa maka duk da cewa wannan ana cewa idraji ne daga zancen ibnu abi hafsa rawin hadisin a riwayar imam ahmad da isnadi ingantacce ta hanyar kaza ibnu yahya daga abi sa'id yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi li laylatayn min shahri ramadan abu sai al da sahabi ne karami ne cikin sahabbai ce mu mun fita mun je fatu maka bi ga watan ramadan shi wannan riwaya sai ce bi ga watan ramadan ce mun fita ko da yake wasu malamai suka ce eh ba komai ai cewa yayi an fita ba cewa an isa makka ba so yadda taraddud kamar yadda hafiz ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari taraddudi da jin to ya za a ce wannan biyu ga cin sha uku ce yi eh, aikin fita ne aka san kwana nawa suka yi a hanya to kaga ba matsala shi kuma magana imamu zuhuri ayyin yau az-zukhul imamu zuhuri a riwayar imamu haɗi ya ayyana mana yaushe aka shiga makka ne cikin garin makka sha uku ga wata aka shiga to ya za mu iya cewa kenan za mu ce ya yi kwana nawa a hanya kenan annabi ya yi kwana nawa a hanya tsakanin madina zuwa makka a haba ustaz ashirin kuma kwana goma sha yi tun da ba da mota ba ne da abin hawa ne ake fita to bari mu ji mai ya faru kamar kana suka yi magana ne magana za ka yi قال حدثنا حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين أسوان وقديد أفطر وأفطر قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر جيد وأن الرواية محمود ابن غيلان شيء يكاوتا ما لم إمام البخاري شي كميتي عبد الرزاق ابن همام السنعاني عبد الرزاق السنعاني تيري شي من يمن يمن لما الدنيا إمام السنعاني معروف عبد الرزاق السنعاني ahdul alam yace akhbarana ma'mar shine ma'amar ibn rashid shi ma wannan babban malami ne a yaman babban malami ne a yaman ma'amar ibn rashid cikin malaman hadisi ya ce akhbarani zuhri zuhri kun san shi muhammad ibn muslim az-zuhri rahimahullah daga ubaidullah ibn abdullah wannan ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud na farko da muka faɗa dazu shi kuma almajirin abdullahi bin abbas ne waɗannan manya-manyan bayan allah ne da suka yi wa addinin allah hidima malamai wanda an zo faɗan hadisin annabi dole sai an kira sunansu ta wajensu aka samu allah ya musu rahama to anan an ba mu wani haske annan nabi sallallahu alaihi wasallam karaja fi ramadan min al-madina wa ma'ahu asharatu alaf yanzu wani zai iya tambaya ce to ni da annabi ya zo fita fatul makka fatul makka da mutum nawa ya fita da mutum dubu goma a fita. dubu goma yanzu ka yi tunanin karama-karamanka da sunanka da wa'azinka da allahu akbar ɗinka in wata harka ta tashi ta addini mutum nawa za ka kwasa nawa za su bi ka eh ku rinka kwatanta imanin da bambanci Wani fa yaƙi ne za su mutum dubu goma suka tafi duk suna shiru suna jiran umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ضعفت الهمم الآن همم كسا من يدي سنية قبع الله يبامو إيكم قوي دسو ينزو ينزو ينزو نكون شيء قبري كو أكي نيما يا يا يا الله قوى أي ينزو بشوك شن يا ذاك يكتير ما دوي صلى بيار ما صلى كما تكربو ما تكون إيتشي تكون أكي تكنت من دي sauran sauran al'amura ina yanzu za ka ga mutum Allah ya sauƙe wani wani ai arabka ne yake ma wani wani kai ka damu ma kake wani addini kana wani karatu kana wani bincike wani ina ma yake wannan tunanin kawai ya samu abinci ci ya koshi shine bukatarsa kawai in hum illa kal an'ami bal hum adall haka Allah ya ce ga sunan kamar dabbobi yace sun fi dabbobi ma wata hajatuhu al-akl hajatuhu an yalbas حاجته أن يشرب حاجته أن يبني بيتا كبيرا وحاجته أن, أن, أن يركب سيارة فاخرة ويتزوج بامرأة جميلة بكات الساء يتشي يقوشي أبنتي ألجي أبنتي الله بابو أبنتي أبنتي أبنتي شيني بكات الساء يتشي يقوشي شي كينا نعم ينا لكيو أتشي أقوشي أما بابا يسيم تيميد رأيوسة قبات إياكشي كانس أكن يتشي يشاشيني كوي بكات الساء كوحلل كوحرم bukatar su ne ya gina gida kato gani a ce gidan alajuwa ne shi kenan ka gina sai yi hawalu ta zo ta hauka yi hawalu an karibin min usurin muzakrafatin ila baiti turabi fa yudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul igtirabi hankali nan kusa in ji mai zuhudu an kare kai ne kake ganin nesa ne wannan gidan da kake ciki kana jin daɗinsa kana morewa an kare za a ɗauko ka min usul daga manya-manyan gidaje benaye a fitar da kai daga ciki babu wata matakka da za ta ce a bar mata wannan gawa babu wani ɗanka da zai ce a barka ranar da ka mutum na malam dole ka bar gidan alhaji gidanka ne kuma ka kashe miliyoyi ka yi ciwa-ciwa ka ci kuɗin mutane ka haɗo can ka har haɗo ka dai gina su gani ka gina sun gani shi kenan da kai da mai kwana a gidan kara kuma duk da sunan sunanku waɗanda kwana shi ma a gidan karan ruwa bai ke shi ba to za a fito da kai daga nan da gadanka da falanka da wurin ka da ba ba wanda ya ya shiga yaranka masu an danna ma ƙararrawa ka ce waye haka za a fitar da kai min kusur muzakrafa gidan da aka yi mai kwalliya aka yi mai ado aka kashe mai kuɗi banɗakinka na miliyoyin kuɗi falo kala-kala kana da su gado kala-kala na jin daɗi da ƙasaita don warewa duniya ce ila baiti turabi za a kai ka gidan ƙasa Allah karim yanzu mun sai gidan ƙasa ma rushe shi muke shi zai zauna a gidan ƙasa gidan matsala rushe shi muke rushewa muke ba ma san gidan ƙasa amma kuma gidan ƙasa shine gidanmu na asali da fihi mahjuran wahida ilahi za a saka a cikin wannan gida mahjuran abun kauracewa iyalinka sun kaurace ma abokaninka sun kaurace ma makwabtanka sun kaurace ma ɗalibanka sun kaurace maka aminanka sun kaurace maka abokanan harkarka sun ƙaurace maka wanda kake buga musu waya kuna waya kana mutuwa sai a ce deleting number ka wallahi haka ake kana zuwa kan kan sunansa ayya ya mutu delete an gama da kai bai da wata harka da kai ba na jin kai layin kama da ƙyar ɗanka ya ɗauki layin ka rinka amfani da shi tsoro ake ji jefar da layin ake kakkarya shi yi wallahi shi ne mahajuran ɗin sun kai ka sun binne sun tura ka to ranar ne za ka gane mai kai a duniya na'am kaji wani ya mutu a cikin manya-manyan gidajen nan na nasarawa wanda ba su faƙiri a ciki ne? eh la ilaha illa la ilaha illallah ku ji wani labari ku ji wani labari ku ji labari wani attajiri ne mai hali mai dama mai babban gida ya mutu a nasarawa iyalinsa suka ce su ba za su iya kwana a gidan nan ba da matansa da yayansa ba za su iya kwana a gidan ba don haka suka har hada gaba ɗaya suka tafi wata unguwa wace unguwa gyaɗi-gyaɗi daga nasara suka danna gyaɗi-gyaɗi me laifin gidan gawa ne a cikinta gawan waye gawan mai gidan ne suka zo gyaɗi-gyaɗi to kar a tafi a bar gawan ba kowa sai aka nemi wa zai kwana aka nemi masu kwana su kuma waɗanda za su kwana a gidan suka ce nawa za a biya su ya ilahi yau mu business kenan <laughs> nawa za a biya su tunda aiki za su yi za su je su kwana da gawan duk ma abin da zai faru ya faru amma nawa za a biya su hakan kuma aka yi ciniki aka biya su suka kwana su kuma wadancan suka bar gawan suka gudu suka kwana wani wannan kaɗai bai da buƙatar jan aya jan hadisi ya ishe ka wa'azi wallahi billahi azim na gaya muku duk yanda kake ganin ka a gida ana son ka ana waye idan ka mutu tsoron ka suke Allah wallahi ba kowa ne ke daurewa mai ke iya zuwa tinkara ya zauna jikin gawa ba wannan mutuwar da ka fada cikinta kai dai tsotsai ya jefa ka ka fada imana tsotsai <laughs> ya sa ka fada to su tsoro suke ji akwai wulakancin da ya wuce wannan na gaya muku ni na san da wannan ina faɗa a karatu ana ukariruhu yana maimaitawa saboda ya shiga kunnen mutane su nutsu Allah ya ce inna min auladikum wa azwajikum ko Allah ya ce fitna a wata ayar ya ce aduwan lakum ‘ya'yanku da matanku fitina a wata ayar ya ce maƙiya ne gare ku wallahi mutum ne ya mutu akarmakalla da ya mutu za a yi masa wankan gawa aka ce a yi mai a falansa babban matarsa ta aiko ta ce da Allah kar a yi a nan za a bata kafin zuwa za a yi ta wanke abin nan da wani a sauko da shi ƙasa nan wajen wanke-wanke a wanke shi ƙwarai kuwa ai bai da matsayin da za a kwantar da shi a falo a wanke shi malam falansa yana falansa yana kwance a nan ya mutu tsakiyar falon aka shimfiɗe shi ga gawa tim an lullube ta alaji ya tafi yanzu an zo za a yi mai wanka a naɗe kafet ɗin tayil ne a yi masa wanka a gurin a saukar da shi a sa makarar suka ce a kada a ɓata kafet ɗin kada a jika kafet ɗin a saukar da shi ƙasa wajen wanke-wanke a wanke shi a watsa masa ruwa a famfo a ibrariya a sa shi a makara kuma hakan aka yi ya zai ta ga duniya ko? <laughs> Allahu Akbar. eh amma wajen cin gado kuma ba za su yi kyama ba ana mutuwa za su fara lissafin mai kabari wallahi tallahi masu ɓoye takardun gidajenka suna yi masu ɓoye filayenka suna yi wanda suka yi harkar kuɗi da kai suna ɓoye ɓoyewa haka za a yi ta yi ana ta ƙasa uwar gida nawa za ta samu ‘ya'yanta maza nawa ‘ya'yanta mata nawa amarya nawa za ta samu waye waye da sauran suwaye mace ya gado suwaye ba za su ci ba yaranka na kasuwa suna wawuran abin da za su wawura maza maza kafin a zo a yi lissafi ilahi hiyar duniya a kallu min alƙalili wa ashiquha adallu min al-dalil ita ce duniya ta fi kadan kadan wanda iri ke ta irin gume ta yafi kaskanci to zarta ko ka ji daɗi ko karka ji daɗi ko ka so ko karka so ko ka amince ko karka amince wani shine reality haka yake faruwa kuma ɗabi'un mu ne ka je abin ne ka akai ka kabari ƴaƴanka nan da kake gani na rantsa da Allah wani sai shekara biyu uku bai je kabarin ka ba ya manta wallahi na manta ni kabarin babanmu na wajen ina ne ya manta a lokacin da kafa koyaushe bukatar taimako kenan lokacin tana kabari a ce amma ziyara a maka addu'a Allah yana karban addu'a da akan yayan shi laish saboda baka gina a duniya lokacin da ka rayu baka gina musu baka dora su akan sanka da kaunar ka ba kuma baka gaya musu cewa su bi ka da rahama da addu'a su maka aikin alheri ba su gina ma masallaci su gina ma makaranta su taimake ka baka gaya musu yi maka abin amma ka tara musu kuɗi burinka ka tara yayanka kuɗi yanzu yayin da ake kina alaji a tara wa yara kuɗi amma shi kuma nasa uban da ya mutu ko ne bai bar masa ba inda zai tuna cewa babansa da ya mutu nawa ya bar masa bai bar masa amma ya samu kuɗi amma burin mu shine mu nemi kuɗi ko ta ina ne mu tara yara kuɗi irin yaran wannan zamanin ka tara musu ilimi dai ka ba su ilimi ka kai su makaranta ka sama musu aiki ka ɗora su a hanya ka ce ku je ku yi ta yi amma ba wai in ta muku bauta malam tun kuna cikin ciki ina muku wahala ina ta muku wahala na shigar da kai makaranta na kai ka firamare na kai ka sakandare na biya maka kuɗin jami'a na maka kaza ka zo ka girma kai kanka kana kaza kuma in ta rayuwa in rayuwa ta ina tara maka kuɗi kai ma ba sai ka ba hanya ba abinda za ka yi wa ɗanka ne ka ba shi ilimi ka ba shi tarbiyya duk wanda ya ba wa ɗansa ilimi da tarbiyya to ya ba shi abin da ya fi kuɗi da kadara kai kuma kuɗin da ka samu ka cika more ƙwarai kuwa ka cika more ka ci mai kyau da kai da tsofaffin matanka ku more ka gina masallatai da makarantu in an tashi aikin Allah kai ta ba da taimako ba wai ka zo suna kiyayya da kai wani dan makar wallahi wani dan baya baya yi da kai ubansa ne amma ce ba na yin sa baya kula uban kuma dole ya shiga danka haka wani babban attajiri ya tambayi wani malami a garin nan ɗansa baya shiri da shi ɗansa baya masa kirki yace yace yau ina shaida muku na cirewa ne daga cikin gado na ko na mutu sai malamai suka ce ayya alaji ayya ayya ai sai ya shiga da ko kullum sai ya zo ya zane ka bulala ɗari wallahi sai ya ci da ka to kaga in baka cika more ba mai kai yana sai wani wani tsoho birge ne yayi ana ban labarin sa aka ce ai alkawari ne da ya dan samu dama sai ce ku dafa mun kaza guda ku durkushe mun ita a haka kaga duka za zan an dafa ta a durkushe haka ko wallahi ce shi kadai ya yi ta sai ya gama da ita tas ya ce ku zo ku ɗauka nan halal ɗinsa ne ya ce ba haramun ba su kuma yara ajiya ɗan yayya ga musu ɗan abin da ya sauwaka halal ne kuɗinsa ne ya ce more me amfanin kuɗi ka tara su ka more ba Allah sa kun gane ya ‘yan uwana Allah ya sa mu gane a fahimce mu kyakkyawan fahimta mai hankali shi yake fahimtar wannan duniyar ni dai a fahimta ta bayan da zan zo ina ta bauta a kanka ban da garanti a kanka bayan ka bayan na mutu wallahi ni a fahimta ta zan tsaya na gina lahira ta da duniya ta kuma zan maka abin da yake ya zama na larura amma batun ka bini ni bashi in tara maka filaye da gidaje baka isa ba dan ku nima na uban bai tara mun ba amma ya bani tarbiyya ya bani ilimi sai in baka tarbiyya baka ilimi ka sama masa aiki duk inda za ka kai mai yana hawa track ka ce to ci gaba da tafiya kai ba ka je kai ta kanka in na mutu kuma a ta mun addu'a abinda Allah ya sa ka mutu suka ci gado wannan raban su ne shikenan amma wai purposely saboda ku a'a na tara muku kun ban gina masallaci ba na tara muku ban gina makaranta ba na tara muku ban yi kaza ba yanzu in buga muku misali za ku iya lissafa ladan da wanda ya yi masallacin ne yake samu wannan masallacin na wannan na gadon kaya wanda ibada filin wanda ya gina masallacin wanda ibada filin makarantar nan ya gina makarantar nan za ku iya kwatanta kullun ladan da yake samu to akwai jarin da ya wuce wannan amma ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim mu yi wa kanmu aiki kafin mu tafi Allah ka daɗa ganar da mu ka sa aljanna ce mu komai mu ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita da mutum dubu goma sai daɗa gaya mana a wasu shekara ne ala ra'asi samani sinina walisu a lokacin shekara takwas da rabi zuwan zuwansa madina shekara na takwas da rabi a wancan riwayar aka ce shekara takwas wannan ya gaya mana mahadda ƙari min makdamihil madina fasara annabi ya ta tafiya huwa wa man ma'ahu da shi da waɗanda suke tare da shi minal musulmina, daga cikin musulmi ila makka har zuwa makka ya sumu yana yin azumi wa ya sumun su ma suna azumi haka aka yi ta yi hatta iza balagal kadid har sai da annabi isa wannan guri mai suna kadid wa huwa ma'un baina usfan wa qudayd in baka san me kadid ba wani ruwa ne tsakanin usman da qudayd aftar annabi sai ya sha ruwa wa aftaru su ma suka sha me dalili annabi ya ga sun galabaita an yi tafiya kuma za a je yaƙi ana cikin wahala ya ce a sha ruwa wannan yake nuna halaccin a sha ruwa in aka shiga cikin wani hali imamu zuhur ya ce wa inna ma yu'khadhu min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-akhiru al-akhir lalle abinda ake dauka cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin da yayi na ƙarshe shi ake dauka duk abin da annabi ya yi na ƙarshe ya mutu a kansa ko ya zo na ƙarshen rayuwarsa to shi ne wato um, a yi aiki da shi abinda imamu zuri yake so ya faɗa wannan raddi ne ga malaman da suke cewa wato mutum da yake azumi na ramadana bai halatta ya karya azuminsa ba alhali ya fara azuminsa yana zaman gida sai tafiya ta kama shi to bai halatta ya karya wannan azumi ba saboda dalilin tafiya ba su ne zuhuri ya ce to ai gashi nan annabi ya fara yin azumi kwaya kaza kuma ya karya azumin har ƙarshen azumin ya sha so ba za a tsananta wa mutane a ce wai dan mutum ya fara azumi saboda Allah ya ce faman shahida minkum shahra falyasubhu wanda ya halarci watan to lalle azumce shi ba haka ake nufi ba in uzuri ya kama ba za a sha ba za a iya sha wannan yana nuna mana yaushe aka tafi kuma a ina aka sha ruwan da kuma eh, rahusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yayi wasu malaman za ku ji a littafai suna cewa alara ra'ashi sab sinin wani shekara bakwai da rabi mana an wuce shekara bakwai za a shiga ta takwas a watan riwaya amma wasu suna cewa um, wahami ne a shekara takwas inda dai za a tsaya wannan kenan sai kuma ya ce ƙala haddasana ayyash ibn al-walid ƙala haddasana abdul a'ala ƙala haddasana khalid al-hazza an ikrimata an ibn abbas ƙala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan ila hunain wan nasu mukhtalifuna fa sa'imun wa muftirun falamma tawau. عفوا فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته على راحته أو على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للسوام أفطروا وأن حديث آه، مال من بخاري أنا شيني عياش ابن الوليد عياش ابن الوليد الرقام البصري متوم بصراني قصي mutumin rinka gane malamin bukhari din zaga suna da yawa kowane hadisi sai ya kan wani malamin daban wannan yana nuna ana son ɗalibin ilimi ya zama mai kwaɗayin karatu yana samu a wajen wancan yana samu a wajen wancan sai ka tara karatu da yawa ya ce ala haddasa abdul'ala shi kuma malamin su ne abdul'ala ibn abdul'ala ashami albasri shi ma mutum basra ne قال حدثنا خالد الحذاء wannan ون خالد الحذاء mutumin basra ne iraki daga ikirma shi kuma maulan abdullahi bin abbas ne daga abdullahi dan abbas ya ce kaga wannan ya nuna abdullahi dan abbas ya zauna a basra ya zauna a iraki ya kai ya yi da'awa kenan saboda kaga almajiransa duk yan ina ne yan basra ne kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita fi ramadan ila hunain ana so a nuna mana ba fatu maka kaɗai ba ga yakin hunainu ma ya taɓa fita a cikin ramadan zuwa hunain shi wannan hunain wani wadi ne wani kwari ne tsakaninsa da maka mil tara tsakaninsa da maka mil tara duk da cewa akwai shahararren zance da ya yaɗu cewa annabi alaihi salatu wasalam ya fita zuwa hunain ne a watan shawwal shekara ta takwas amma ka ganin an ce ramadan amma shahararriyar magana da ta yadu a bakin malamai annabi ya fita a watan shawwal ne shekara ta takwas a yaje saboda an buɗe maka fatu makan nan an buɗe ta a sha biyar ga wata ne ko wani zai iya tambayan ka to an ce ya isa shekara a afwan ramadan yana da ya isa makka kenan yana da sha uku ko to yaushe aka yi yakin aka bude makka a sha biyar ga watan ramadan um, oke sha bakwai ga watan ramadan afwan sha bakwai ga watan ramadan aka bude makka sha bakwai ga watan ramadan annabi ya zauna an ruwaito ya zauna kwana goma sha tara kwana sha tara a makka yana yin sallah raka a biyu kasaru ku riƙe wannan shi ma hujja ne na cewa ashe in mutum ya yi tafiya ya yi kasaru ba ya sai kwana hudu kawai ne zai yi kasaru ba ka san a littafin fiƙiyu da ka yi kwana uku ka cika hudu za ka cika sallah to ka riƙe ga shi a hadisi da annabi alaihi salatu wasalam ya fita fatuhu makka an buɗe ta sha bakwai ga watan ramadan sai da annabi ya yi kwana goma sha tara yana yin ƙasaru fa’in dalla hada ala idan wannan yana nuni akan wani abu yana nuni akan idan mutum ya yi tafiya yana da daman ya yi ta yin ƙasaru har ranar da zai dawo in sunansa matafiye ka je lagos ne a neman wani abu kaji a kasuwanci ne kai ka wani nan kake nema a wani abu kake kaza da sauransu kai dai matafi ne kuma kana shirin za ka dawo to ka yi ta yin ƙasaru in dai ka yi sallah kai ɗaya ko kuma kai kai limanci amma in ka shiga masallacin mutanen gari za su cika sallah to kai ma cika sallah za ka yi in kuma sun ma alfarma sun ce tun da kai mai kasar ne zo ka musu limanci to sai ka yi raka a biyu an gane wannan kenan saɓanin malamai ne akan yin sallah wato cika sallah da ƙin cika ta idan mutum ya yi kasar to amma dai ga hadisi ya zo manzo Allah ya tsaya kwana goma sha tara yana yin raka'a biyu to kaga anan gurin ya je ƙarshen ramadan ɗin kenan ko ba ka bane an buɗe sha bakwai ga wata har ya yi kwana goma sha tara a makka kenan har bayan sallah to kenan wannan lissafin calculation ɗin zai nuna mana dole kenan annabi ya fita hunain ne tunda daga fato maka ya wuce hunain to a watan shawwal ne aka yi kuma yadda malamai suka faɗa to wannan kenan wasu kuma suka ce a'a ai babu wani cin karo ba a shekarar ko a lokacin da aka yi fatan makan ne annabi ya tafi hunain ba suka ce a lokacin hajjatul wada'i ne ko wani lokacin lokacin hajjatul wada'i ne ko wani lokaci akwai dai sabanin malamai da yawa da da aka yi ta faɗa imamu ɗabari ya yi bayani akan wannan um, ya ce abinda ake nufi da kharajar sallallahu alaihi wasallam ila hunain manzon Allah sallallahu alaihi ya fita zuwa hunain a ramadan ana nufin ya fita da niyyar ya je din wa huwa fi ramadan yana cikin watan ramadani yayi niyyan ya fita ya tafi din ba wai ya shiga garin hunain din a watan ramadan ba ne zai iya yiwa ka shirya tafiya za ka je kaduna a cikin ramadan amma ba ka je kaduna ba sai a watan shawwal amma masu ba da labarin sai aikin lokacin ka shirya za ka tafi kenan anan abin abinda ake nufi alqasdu bin khuruji lalwusul nufin tafiyar ba wai isa garin ake nufi ba don kada a samu cin karo wannan su muktalifun malam yake cewa mutane sun yi saɓani fasa'imun wa muftir me saɓanin su lokacin da annabi ya fita din wani yana azumi wani ya sha a bisa ka'idar idan mutum yana tafiya ya halatta ya sha ruwa jama'a ba laifi bane matafiyi ya ƙiyin azumi matukar ya hau hanya su ma sahabban an samu wani yana ganin gaskiya shi azuminsa zai yi wani kuma yana ganin shi zai sha ruwa ne فصائم ومفطر yani ba'duhum sa'im wa ba'duhum muftir wasu suna azumi wasu sun sha ruwa kuma za ku yi tafiya yanzu a za a je Lagos ce kai ni azumi na zan yi kaji dan ba dole bane ai in za a yi tafiya sai ka sha ruwa wani yana tunanin ramu wannan ta kuma wahala ki kai na musamman ma yanzu tafiya ta zamani ka hau mota da AC ko ka hau jirgi cikin AC ko ba ka bane ba yanzu saudiya za ka je awa hudu ko awa uku da rabi fa ka isa gaba daya ka zo ka karya azuminka kuma ka shiga gari ka ga kowa yana azumi ai a barka da ramuwa don kawai tsaban neman rahusa kuma kai a zo lissafin suwa suka yi azumin ramadana cikakke man samu ramadana imanin wace samun wanda ya azumin ramadana cikakke kai baka cikin lissafi tab ko da yake dai ka sha kana da uzuri to su ma sun yi saɓani akwai masu yin azumi akwai kuma masu yin mai masu shan ruwa to kuma wasu suna shi saɓani wai su tambaya suke shin annabi yana azumi ko baya azumi wasu suka ce yana azumi wasu suka ce baya yi wanda suka ɗauka annabi baya azumi suka sha ruwansu wanda suka ɗauka annabi yana azumi suka ci gaba da yin azumin su tsabar dai su yi koyi da shi falamma stawa ala rahati ala lahilati yayin da annabi ya daidaita akan dabba ta sa rahila dabba rahila a bar hawa yanzu misali mota kana iya ce da ita rahila daga rihila ne rihila transport to transport rahila dabbar da za a hau a yi tafiya yana hawa dabbarsa da abi ina in min labanin auna sai ce a kawo kwano na nono ko kuma ruwa shi annabi yana shan nono yana kuma son nono ko ruwa wai wani ne wai ya rubuto tambaya wai yake wai da Allah malam arna suna shan nono kuwa <laughs> wai shi bai taba ganin wani kafiri yana an dama masa fura yana sha ba sha kai kamar <laughs> wato ana nema a da nono musulunci <laughs> kuma gaskiya ne in ka lura sai ka ga abin kamar dai mu ne muke kamar dai musulmi ne suka fi damuwa da ruwa amma suna sha eh kamar yadda kuna cin nama suna cin nama so nawa Allah ya ambaci nama a cikin alkur'ani da yawa <laughs> so bai nuna cewa nasu ne kadai ba annabi yana yawan shan nono jama'a na'am eh masu ne takzi masu takzi arna ok ok Allah sarki to wani dan wa yake cewa kamar yanzu Abuja a zahiri za ga irin masu ba musulmi bane amma zai ga suna tempura da nono irin ta roban nan suna sha kenan suna sha ba kawai dai tsabar al'ada ba ne kawai yayi kokarin ware wai wani abu bangaren sa me wani tambaya akan wai arne yana shan nono ko baya sha to na ruwan kama baya sha <laughs> me zaka ragu da shi ya gaji to shine sai sai ya ce a kawo ƙwaryar nono ko kuma ta ruwa wannan shakkan mai riwaya ne a'a ruwa ne ya manta a'a nono ne ya manta kaga wannan yana da kyau a rinka tana da nono a gida kenan nono akwai albarka a karam kalla barin gaya muku sirrin nono don ni ba fulatani ne mai yawan shan nono Allah yana ba shi kariya akan ciwon sanyi matsalar sanyi nono ba musamman kindirmo ba fa yogurt ba fa wannan waye-waye yogurt da ake zuwa ana ciwa-ciwa ana haɗe-haɗen abin nan ba nono sosai na fulani kindirmo yana wani natural immunity ne a cikinsa akan sanyi shi yasa ba fulata ne yana cikin daji ka duba sanyin da ake da ruwa da ake yana dukansu ba su da gida me sirrin da safe idan suka tatsi nonon nan suka sha sai dai suna gumi me sirrin ka duba dabba yadda take ba ta da bargo ba ta da mayafi amma tana tsakiyar daji tana kiwo duk sanyi sanyi nan bai mata illa duk wanda zai dake ta shanu bai zai mata illa ba to wannan nonon da take fitarwa kai ma idan kana shansa yana ƙara maka lafiya baka kariya akan sanyi sannan abu na biyu nono ne za ka sha shi da sassafe Kin kindirmo fa yayin nono idan ka sha shi da sassafe zai tsaya ma a matsayin kamar karci abinci ji za ka yi a ƙoshe kake matsala abin karyawa ya za ka yi ya za ka yi samu nonon ka mai kyau ka sa a firij da yar ka su dama ma da safe kana ɗibansa sai dai ka ji kana gyatsa sai ruwa me yasa ake shan ruwa bayan sha nono saboda akwai maiko a cikinsa akwai man shanun nan wannan maikon yana tsayawa a matsayin kamar abinci ne in kun lura a riwayar da aka ce an kashe sayyidina umar ibn khattab ranar da aka zo kashe shi da asuba a masallaci ana caka masa da ya aka fasa cikinsa me ya biyo baya bayan jini nono aka ce nono ne da ya sha da daddare to ana shansa da safe kuma ana shansa da daddare in za a kwanta yana da amfani lokaci-lokaci amma yanzu sai ka kamar an barwa masu girman shekaru su ne suke shan nono amma nono yana da amfani da yawa kuma a cikin ɗan adam akwai bincike da yawa da aka yi musamman madara ɗin nan tana da amfani ƙwarai da gaske Allah ba mu daman da za mu sha nuna yawa don sai wane da wane yanzu ba ta nabi ya ce a kawo masa wannan eh, ma'i ko labani fa a ala rahate sai annabi ya sa shi ala rahate me raha kaf raha shine tafin hannu rahatihi kaffihi wannan tafin hannu sai ya ɗora ƙwarya a kai ya daga sama a lokacin yana kan dabbarsa don kowa ya gani sun ma nazara ilan nas an kawo ya ɗaga kowa yana kallo sai kalli mutane kun gani sun gan shi nisa ya kalli mutane don su gan shi me ya haka don ya nuna musu halaccin abin da zai yi فقال المفترون للسوام سيسو أندى سك شاروا داما تكين صحابي سيسك تشيو ما سأذني كي أفضروا كشاروا النبي يا أشاروا أفضروا النبي يا أشاروا كما كشا وانا شيني التعليم بالفعل ما أنا practical aspect نقوير وانا akwai abin da ba sai kayi magana ba kawai a aikace za a ga kana yi kawai wa qala abdul razzaq akbarana ma'mar an ayyub an ikrimata an ibn abbas in kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam amal fati a riwayar daga ikrima yace annabi ya fita shekarar Fatumaka, makka wa bin zaid an ayyub an ikrima an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال آه سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عثمان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة قال وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر أنا إمام بخاري يتشكي من دولنا حديث شوى أم أم manzan Allah ya yi tafiya a watan ramadan kaga an ce mana a ramadan ne fasama ya yi azumi hatta balaga usman ya yi azumi tabbas amma sai da je usman mun yi bayanin wannan guri na kadid ko tsakanin wani ruwa ne tsakanin usman da kudaid tun da adi ina imin ma sai ya ce a kawo masa ƙwaryar ruwa a kawo masa ruwa yana cikin tsakiyar azumi bayan la'asar a wancan ruwa fa bana na haran sai annabi ya sha da rana a ramadan kuma ya sha ruwa da rana Lesh liyuri ya nas don mutane su gani don mutane su gani don ya nuna musu halaccin haka fa aftara hatta kadima maka, ya sha ruwan nan har sai da ya shiga garin maka yana cikin shan ruwa ya je shi da ƙarfinsa, sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yana cewa a cikin karatukansa ga almajiransa sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari jama'a muna shaida muku fa annabi yayi azumi wata wataran yana tafiya wa aftara kuma ya sha a cikin tafiya ma'ana kana da dama kai musulmi ko kai azumi in kana tafiya ko kuma ka sha in kana tafiya shine Abdullahi ibn Abbas yace fa man sha asama wa man sha aftar wanda ya ga dama yayi azumin sa wanda ya ga dama ya sha ko ba ka bane amma wannan kisar fa abin da ya faru abdullahi na fa baya nan dan yana yaro karami a lokacin kamar yadda aka faɗa lam shahid hadhihi da qissa bai halatta ba kai bai je ba yana makka ya ruwaito ne daga waninsa ya ji labarin ya ruwaito kuma dama ya halatta sahabi ya ruwaito magana daga dan uwansa sahabi so wannan shine kunshin da imamul bukhari ya kawo mana akan fatu makka sauran tafsil bayanin yaya aka yi annabi ya tattauna wanda suka yi man da kala dara bi sufyan fa huwa amin man da kala ya kawo mana hadisan da suka cika sharadin sa akwai a sauran hadisai da kuma littafan sira kamar yadda muna karanta a sira mu zo mu karanta bayanin fatu maka yakin yadda aka yi shi da su aka kakkashe da me ya faru da abin da su sahabbai suka yi na jarinta da sauransu insha Allah in Allah ya kai mu lokaci gobe za mu tashi um, ranar fato makka din a ina annabi ya kafe tutarsa tuta ta yaƙi san za su tafi yaƙi da tuta suke tafiya ta la'ilaha illallah tutar la'ilaha illallah shi'ar ne na musulunci alama ne na islam wanda mu yanzu ko a masallacinmu ba ma iya sasu ko a masallacin da halaka da tutar la'ilaha illallah wani ma yana jin tsoron a mota ma don kada a gane musulmi ne shi alamun musuluncin dai duk dai gashi ne yana ta tafiya Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da imani Allah ya iyayen mu, ya jikan magabatanmu isa aljanna ce makomarmu Allah ya mana albarka ya karba mana duk abin da muka yi na aiki wanda muka yi na kuskure ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh